Rundunar 'yan sanda a ƙauyen Asharuwa na jihar Zindar ta bankaɗo wata maɓoyar makamai ta 'yan ta'adda. Haka zalika rundunar ta yi nasarar kwashe duka makaman da ake kyautata zaton na 'yan ta'adda ne tare da jan hankali ga mazauna yankin da su sa ido kan duk wani shige da fice a yankin da kuma sa ido akan ababen hawa tare da sa ido akan mutanen da ba su yarda da su ba tare da an karar da hukuma kan wani motsi ko kuma wani mutum da ba su yarda da shige da ficensa ba a nan muke addu'ar ubangiji Allah ya tona wa waɗannan 'yan ta'adda asiri ubangiji Allah ya tona wa waɗanda suke ɗaukar nauyin su asiri ubangiji Allah ya saka wa rayukan da suka salwantar ubangiji Allah ya sa su yi mummunan ƙarshe idan ba masu shiryuwa ba ne amin ma amin ubangiji Allah ya kare mu ya kuma kiyaye mu sannan ya zaunar da ƙasashenmu lafiya amin summa amin idan wannan shine karanku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like wani rahoton da yi mun samo shi ne daga shafin Nijar Hausa 24